za ka iya gaya wa wannan kwamiti da al'umma da suke jin ka wane ne ya baka waɗannan bidiyos tun da ka ce ba kai ne ka yi su ba. Honorable Baffa babba ɗan agundi kenan shugaban kwamitin yake cilla tambayoyi ga Ja'far Ja'far mawallafin jaridar Daily Nigerian wadda ta buga faifan bidiyon a yayin zaman kwamitin a tsakiyar zauren majalisar a yau. Kafin mu buga wannan bidiyo wato waɗannan bidiyo guda biyu sai da muka tabbatar da sahihancin domin kuwa saboda wato girman abun dole sai an yi takatsantsan saboda ba ko bai kamata a ce ka zo mutane masu daraja ka zo ka musu kage ka ka musu shari shi saka muka saka wanda gwanaye suka san harkar ba ni kadai ba da ni ya sani na san bidiyon na gaske ne saboda na san wanda ya bani fiye da shekara biyu ya ce ya ɗauki wato bidiyo sai kwanan nan a watan satumban nan ya bani ni kuma tun da ya bani nake ta juya su nake mulmula su na ƙara a hankali ina tabbatar da yancin su kafin mu zo mu saki ga jama'a wanda ya bada labari ana sa ka yi sunan shi da ka'ida aiki ta nemi cewa a faɗe shi zan faɗe shi to ko za ka iya neman izininsa idan zai amince a yi bayanin sunansa zan tuntubi lauyoyina mu ƙara duba jadawalin doka. A kazalika kwamitin ya tambayi mawallafin jaridar ta Daily Nigerian ko ya tuntubi bangaren gwamna gabanin ya saki faifan bidiyon? To amma sai Jafar Jafar ya ce a'a ni ban tuntubi kowa ba. Did you meet with anybody within the government cycle? I did not. Bayan tambayoyi daga kwamitin Jafar Jafar ya mika bayanai a rubuce. da faifan bidiyon ga kwamitin har ma shugaban kwamitin ke cewa kamar yadda dokar nan gidan ta tanada doka ta takwas karamin sashi na da daya in an samu irin wannan ana sakawa ne a close wato a cikin sirri a gani a tabbatar da sayyancinsa amma mu za mu saka ne da wakilinka da kai kanka da specialist naka wanda ya ce maka wannan abu gaskiya ne za mu ba wa ɓangaren gwamna dama ya kawo wakilinsa ko da shi kansa da wanda yake kwararre kan sanin irin waɗannan abubuwa sannan za mu kawo mu kuma namu ƙwararren wanda zai duba ya tabbatar mana da sahihanci ko akasin haka na wannan bidiyo Ƙungiyoyin gwagwarmaya da masu nazari kan al'amuran yau da kullum da 'yan jarida da sauran al'umma ne suka halarci zaman na yau. Barista hussaina Adamu Aliyu ita ce ta wakilci hukumar yaƙi da rashawa ta ICPC. gaskiya generally zan ce proceeding yi kyau to mu dai fatan mu shine ya zama da an yi shi dan Allah mu za mu ci gaba da bibiya kuma fatan mu shine majalisa lalle kar ta dauke zaman nan daga Kano dan za kudin mu ne na mutanen Kano mu ga yanda za a yi magana ita ma barista Waila Ibrahim ta kungiyar lauyi mata ta Najeriya ta tofa albarkacin bakinta a ƙarshen zaman kwamitin to alhamdulillah zama dai gaskiya yayi kyau abinda house suka yi sun bi constitution kuma sun bi dokar da ta kafa su kuma za mu dinga bibiya mu dai ba 'yan kowa bane ba mu 'yan ayuwa wa kowa adalci. Zaman kwamitin da ya gudana cikin tsauraran matakan tsaro kuma an kammala cikin lumana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.